shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan afrilu na shekara ta 2021 wannan shine kasar na 259 cikin jiragiyar kasusuwa na karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-dawziya shaykhul islami rahimahullah littafin zadul ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsarin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da hulɗarsa da jama'a malamai suna jinjina ma Ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda yake kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa da kayan aikinsa Allah ya saka mushi alkhairi muna ci gaba da bibiyan al-imamu ibn qayyim al-jawziya rahimahullah a inda yake mana bayani akan fa'idoji daga yakin sulhu hudaybiya zamu tashi inda yake cewa wa minha أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويسلي في الحرم wa kazalika kana ibn umara yasna'u yace daga cikin fa'idojin kuma har ila yau wanda duk ya sauka kusa da makka ya da zango kusa da makka kamar ka je aikin haji ko umara ko ka je wani abu ko kana da wata harka sai aka sauke ka a wani gida ko wani otel kusa da makka fa innahu yanbaghi lahu an yanzila fil hilli in zaka iya samun hotel a wajen harami to yafi hotel a wajen harami dan ka rage wa kanka yuwar samun manyan zanubai din wa yusalli fil haram amma ka dinga sallah a cikin haram duk sanda sallah ta kama ka ka shiga masallacin harami kai sallah ka shiga cikin harami kai sallah wa kadhalika kana ibn umar yasna haka abdullahi dan umar yake aikatawa to zaka ga a cikin nuskokin littafin nan haka yazo da abdullahi dan umar amma wannan tasfifi ne abdullahi dan amru ne to wani mai rubutu ne ya kale wannan wawun ta tamyizi domin an bincika kakab ba a samu wannan karatun daga Abdullahi dan Umar ba amma Abdullahi dan Amr dan As to shine yake da irin wannan tarihi al-Imam al-Azraqi a cikin akhbaru Makka da ibnu Abi Shayba a cikin Musannaf da al-Fakihani ana shi akhbaru Makka din sun fitar da wannan labari cewa annabna Amr ibn al-As kana lahu fustatani yana da rumfuna guda biyu ihdahuma fil hilli wal ukhra fil harami yana da guda daya a cikin harami daya kuma a cikin hilli fa idza arada an yusalliya dakhala fil lati fil harami in ya tashi yin sallah sai ya shiga cikin waccan rumfa da ke cikin harami sai je sai ya sallah wannan asari tabbatacce daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As daga kenan abin yana da asali daga magabata insha Allah Wa ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح لعدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه limamin musulmai shugaban musulmai ya fara neman sulhu a gun kafirai abokan adawa in ya ga akwai maslaha wala ya tawakkafu zalika ala an yakuna ibtida at-talabi minhu kar a ce sai in su suka nema idan kai shugaban musulmi ga cewa babu laifi bari ka fara nema to babu laifi ka nema ya halatta domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin shi ya fara neman sulhu din wa fi qiyamil mughirah ibn shu'ba ala ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sayf mun ji a baya cewa al-mughirah ibn shu'ba radiyallahu anhu ya tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takobi walam yakun adatuhu an yuqama ala ra'si amma bai kasance daga cikin al'adar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a ce ga wani na tsaye a kansa wani dan agaji na tsaye akan shi yana muzurai wannan bai cikin al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma ya hana haka wa huwa qa'il alalin shi annabi dan yana zaure sunnatun yuqtada biha to a cikin wannan akwai wata sunna a bar koyi inda qudumi rusulul adu yayin da wato 'yan saƙon abokan gaba suka zo min izhari da izzi wal fakhr domin bayyana izza da alfaharin da musulmai suke da shi na ƙarfin soja ma'ana aslan gabani ba daidai ne a musu haka ba malamai ba daidai ne a musu haka ba mun karanta a baya akwai iza guda uku akwai wanda yake ya halasta akwai bukata akwai wanda yake shine akan asali bai halasta ba akwai wanda yake makruhi mutum a ce duk ana zaune yana zaune kowa na tsaye na biya hana wannan ko a ce mutum yana zaune wani na tsaye akan shi yana gade wannan ma manzala sai sallallahu ya hana kama sai in akwai bukata wani yanayi na tsaro ko wani hali da aka ciki ake ciki babu lafiya haka amma kawai dan ya zama yayi kamar yadda wasu suke kaga malami yana zaune kawai amma ga wasu yan agaji kusan rabin dutsen sun yi layi a bayan shi to wannan kawai alfahari ne bai da wani mashiga a cikin addini ba daidai bane kuma halama inda yake din babu wata wato matsala ta tsaro ba a tunanin wata matsala ta tsaro to wannan ba daidai bane suna fata mun gane wannan to amma idan a irin yanayi ne na yaki abokan gaba sun aiko da ƴan sakonsu za su nutsi magana da kwamandan musulmai ko shugabansu to babu laifi a tsaye da wani babban hafsan soja ko wani babban mai muzurai yana muzurai kamar mala'ika a bayan shi haka ya tsaya yana yana ba su tsoro to wannan yana da kyau shine abin da aka yi a wajen wa ta'zim wa ta'zim al-imami da kuma nuna girmama shi shugaban wa fa'atihi da yi mushi da'a wa wiqayatihi bin nufus da kuma nuna cewa za a iya kare shi da rayukanmu wa hadhihi hiya al'adatu jariya inda qudumi rusulil mu'minina ala al-kafirin domin su ma wato kafirai wannan al'ada suke nunawa a yayin da aka aika da ƴan sakon mu'mini zuwa wurinsu suna nuna cewa suna da ƙarfi suna nuna cewa za su iya kare shugabanninsu da ƙasusuwansu da ƙasashensu da duk abin da suke ci wa qudumi rusulil kafirina alal Musulmina. haka nan kuma sanda ƴan saƙon kafirai suka zo wurin musulmai walaita haza min nau'in nawi alladhi zammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a nuska ku za ga ya sa walaita haza min hadha nau'in ko Haza guda biyu to hadha nan ta biyu ba ta cikin nuska mai kyau ya kamata a karanta ne walaita haza min nau'in nawi alladhi zammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan irin tsayuwar ba ta daga cikin irin nau'in tsayuwar da annabi sallallahu alaihi sallama ya zarga ya nuna abin bai da kyau a inda ya ce man habba an ya matsala da hurri jalo kiyaman faliyata bawa maka'adahu minan nari duk mutumin da yake so mutane mazaje su dinga tsayawa kikam a gaban shi to ya jira gidan shi a wuta al Muhammad ya fitar da shi da abu dawuda da ma al bukhari a cikin al-adabul mufrad haka na ashikul albani ya inganta wannan hadisi a cikin as-sahiha lamba hadisi na 357 kama anna al-fakhra wal khuyala fi al-harb laysa min hadha an-naw' al-madmum fi ghayri kama yadda yake alfahari da jiji da kai a wajen yaki ba shi daga cikin alfahari da jiji da kai wanda aka hana wa fi ba'athil budni fi wajhi ar-rasuli al-akhir dalilun ala istihbab izhar sha'ir al-islami lirusul al-kuffari lokacin da aka ce ga wancan ya taho ɗaya daga cikin 'yan saƙonsu na kafirai din nan annabi ya ce a zaburi raƙuman nan su tashi su atisaye ya gansu to wannan ma yana daga cikin a a nuna ma 'yan saƙon kafirai sha'irul islam a nuna musu sojojin musulunci su ji ana kiran sallah su ga musulmai cikin shiga ta gari su ji ana karanta alƙur'ani duka a nuna musu san abin da musulunci yake ciki wa fi qaulin nabi sallallahu lil mughira a kuma cikin faɗin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya inda yake ce masa Ammal al-islamu fa aqbal ni na anshi musuluncin da ka ce ka musulunta wa amma malu dukiya kuma da ka buge waɗancan mutane ka kwace falastu minhu fi shay'in ba na da dukiyar a cikin wannan magana akwai dalilun ala anna malal mushrikil muahadi ma'sumun dukiyar kafiri mushriki wanda ake da alƙawarin zaman lafiya da shi to dukiyarsa a bar kiyayewa ce kamar da dukiyar musulmi take a bar kiyayewa wa annahu la yumlaku ba a kwacewa a mallaki dukiyar bal yuraddu alayhi kuma ne kwace ba za a sa ya mayar masa fa innal mughira kana qad sahibahum alal amani domin mughira ya yi makwabtaka da su ne ya tafiya da su ne a bisa aminci kun magadara bin sannan ya yaudare su wa akhadha amwalahu ya kwashe dukiyarsu walam ya ta'arrajin nabi sallallahu alaihi wasallama li amwalihi da ka annabi sallallahu alaihi wasallama bai waiwayi wannan dukiya ba wala zabba anha kuma bai ce sai ya kare dukiyar ba wala damana halahu kuma bai ce sai ya biya su ba li'anna zalika kana qabla islamil mughira saboda duk wannan ya faru ne kafin mughira ya musulunta da yana musulmi ne yayin wannan aikin lalle annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗauki mataki na mai musu dukiyarsu kwacewa daga hannunsa da mayar musu in kuma ya ya ya da ita ya lalata ta to da annabi zai biya daga baitul mali wa fi qawli siddiq al-urwa a cikin magana da sayyidina abubakar ya faɗa wa qarwatu dan mas'ud da ya ce mishi umsus bazaral lati ka ta abu kazan lata abu kazan lata ya ta abu kazan shi kun kun tuna mun karanta wannan a baya da ya faɗo ta muguwar magana sai na bakar ya mushi wannan ashariya to wannan ashar da ya mushi dalilun ala jawabin tasrihi bismil aurat yana nuni zuwa ga halaccin ambatan sunan al'aura idan kana fihi maslaha idan akwai maslaha al'aurar da namiji ko ya mace yana da abin abinda ake yin saye ba a faɗan shi da sunansa yana daga cikin mutunci da sanin ya kamata da al'adun mutane na gari abubuwan da ba a ambata tabu kamar da suke cewa a ainihin lungusi wato abubuwan da suke ba a su ana saya su a dukkanin yarurrukan musulmai ana yin wannan ba a su da sunansu na yanka ba a faɗi to amma in ta kama ta ƙure aka rasa yadda za a yi akwai bukata babu laifi a faɗa amma kar ka mai da shi abin da ake ji a bakin ka kullum ka ce kaza ka ce kaza ka dinga magana ga gatsai wannan baya daga cikin ladubba ko abubuwan na mutunci Kama أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرها لمن ادعى دعوى الجاهلية بحن أبيه kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada halarci cewa idan aka ji mutun yana yin kurari irin na jahiliya a zage shi da al'auran uban shi wa yuqal lahu a ce mishi uqud aira abika ka ci abu kazan babanka aira din shine zakar ai asalin gabar halittar da namiji wala yukna lahu annabi yace kada ayi tayi idan an zo zaki, amma yanzu kaga tunda kafin muke dole mu saya ko <laughs> ko mun gane fa li kulli maqamin maqari kowane wuri akwai irin abin da ake faɗa. in ka wani sahabi ne ya ji wani na irin da a jahiliya yana alfahari da iyayen shi sai ya zulluma mashi wannan ashar ina jin ba na manta ba abu mas'udi sai aka ce haba algatu malan kamar ka yace annabi ne yace in muka ji ana irin wannan muguwar magana to a gaya mutum irin wannan magana shi saboda munin magana da yake za a musu da za a wufaka to kame da muka ambata a can baya wannan bai nuna cewa wai zagi sunna ne akwai ƴan uwanmu ahlus sunna ko usare wanda suke amfani irin waɗannan lafazan su dinga zage-zage a cikin maganganunsu da ka musu magana ne sai su ja wannan hadisin to ba daidai bane wannan fahimta ce akwai son zuciya a cikin ta su ma sun san ba daidai bane domin inda daidai ne da an same ta baza-baza a cikin maganganun magabata amma irin wannan tsaitsaiwa ba a rasawa kuma babu mutumin da za a ce bai taba yin zagi wani ma zai gaji ce Allah ma ya zagi a ina Allah yayi yi zagi wannan zakewa ce jama'a kuma ba bin fahimtar salaf ba ce san mu mutane muna da wani san rai idan abu ya dace da san ranmu za mu nema mishi mashiga mu ce ai daidai eh laisal mu'mini bi ta'an la'an ita ce ka'ida ta asali kuma nan ba wai yawaitawa ake nufi kawai baya cikin al'adar mu'mini ba wai at la'an ba wai ana nufin mai yawaitawa ba a ba al'adar shi bane siga ta mubalaga anan ba ta bada ma'anar mubalaga kamar yadda kuma ana bi zallamin lil abi ai ba mai yawan zalunci ba a ba al'adarsa ba ke zalunci don ka ba mai yawan zalunci ba hala yana yin kaɗan kenan ko mun gani da musulmi ahalus sunna mutum mai mutunci ka kiyayi zagi ko da ƙananan yara ne ko da abin da ya ɓata maka rai ko abin hawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai tsinuwa domin tsinuwar tana iya dawowa ta lalata abin kuma lalacewar ya shafe ka musamman iyaye musamman iyaye mata da suke sakin baki su dinga tsine ma 'ya'yansu idan yaron ya zama ina ne sai kin fi kowa shan wahala ke ce ba za ki ci more shi ba gaba ɗaya kina raye a duniya ya ja miki magana a je a kama shi ki shiga cikin fitina ki sai da duk abin da kike da shi sai kin nemi taimako sannan a sake shi sannan kuma in kin mutu ba zai miki addu'a ba saboda ba mutumin kirki bane kenan kuma kike kaza kuma wannan addu'a kina da bukatar ta to da haka ku dinga killace 'ya'yanku kuna musu magana mai kyau kuna masu addu'a mai kyau kuna iya bakin ba ɗabi'a ce ta garba amma irin wannan mukamin idan abu ya kai ya kawo to ana iya yi saboda hadisi ne tabbatacce annabi ya ce wanda aka ji yana kurari kurari na jahiliya to a zindima mashi zagi a zage shi da al'aurar ubansa annabi ya ce wala yukuna kada a ce kaniya kada a ce dan cin wannan ko mun gane a faɗi abin gatsayi haka ya ji shi kwabal to sai ya nabba'antu ya gane yayi mummunan aiki shine hikimar yin haka ba wai a zage shi a more ba hadisin yana cikin muslim imam ahmad ibn hanbal da al-adab na Limamul bukhari da imam nasai a cikin al-kubra ya ruwaito shi haka ibnu hibbana da bagawi a cikin sharh sunna sahabin da yayi wannan abin na tana sunan shi shine bamra ya ruwaito magana daga ubayy dan ka'ab wallahu ta'ala a'lam malam ya cigaba da cewa wa minha ihtimalu qillati adabi rasulil kuffari na daga cikin fikihun wannan gaba fikihun yakin hudaybiya to shine musulmai su jure wauta da rashin hankali na kafirai kai mutumin kirki ka jure wauta da rashin hankali na mutumin banza ahlus sunna ka jure wauta da rashin hankali na dan bid'a saboda dama shi duk wannan tambarin shi ba hankali bane to kafirai idan sun zo gurin musulmai sun zo kawo sako za ku jauta a gunsu ka ku biya musu ku zauta wa jahalihi wa jafwati da dafa'insu wala yuqabalu ala zalika lima fihi amma amma ba za a mushi wauta irin wautar shi ba saboda a cikin rashin mushi wautar akwai maslaha idan wani dan bid'a ya zo masallacin ku da sunan ya zo muqabala ko ya zo tambaya kada ku dinga masa ihu kuna mashi zinde ko kuna mashi rashin mutunci irin yadda su suke a sai a samu masu hankali da mutunci su magana da shi idan wani ba ko zo wurin ku ko ne da wata fitina kada a mashi fitina irin yadda mu da sai a mai abin da zai ji kunya ya ji nauyi abinda daga baya zai gane lalle wannan suna da hankali ko mun gane da annabi ya so sai ya bar su Umar da su Ali su daka waɗannan waɗannan waɗannan kafirai su su haɗi ɗan amur da su waɗancan a daddake su a ji musu rauni a kakkarya su to za kuma da al'amari ya lalace amma kamar yadda muka ambata har malaman tarihi har kafirai har na turawa suna buga misali da sulhu da a akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne da ya kai matuƙa wajen iya siyasa da haƙuri da sanin ya kamata duk duniya an yarda da wannan ba a taɓa ganin mutum irin shi wajen haƙuri da kawaici ba yana da ƙarfin da zai sa a casa mutum sai ce a bashi to kar mu zama da irin wannan mugun tunanin cewa ai mu ba a zuwa wurin mu duk wanda ya zo wallahi sai mun yi magani. shi ba addini bane ina fata mun gane wannan malin ya ci gaba da cewa wala yuqabilu wala wala yuqabilu nabi sallallahu alaihi wasallam urwata ala akhdihi bi lihiyatihi waqta khitabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ma urwa irin wautar da shi urwa ɗin ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya dinga kama gemun manzan Allah ba a lokacin da suke magana wa in kana tilka adatal arab ko da ike kama gemun abokin magana ka kana murzawa kana shafawa al'adar larabawa ce lakin alwaqara wa ta'zima khilafu zalika amma girmamawa da mutuntawa ta saba wa haka a wannan mahallin duk da haka annabi bai rama وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مسيلمة حين قال هكذا نكما لوكتن مسيلمة الكذاب ونم النبي الكريم يأيكو دا وسو mutanen shi su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani bayani na ƙarya annabi bai rama irin abin da suka mishi ba da annabi ya tambaye su sai suka ce nashhadu annahu rasulullahi suka ce wai su sun shaida musailama annabin Allah ne wa qala suka ce laula sai annabi ya ce laula annar rusula la tuqtalu la qataltukuma annabi yace da ba dan ba a kashe manzanni ba ƴan sako ba da na kashe domin wannan magana suka faɗa kafirci ce wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin musulun imam ahmad ibn hanbal da sunanta abu dawuda daga daga ainihin wato nu'aib ibn mas'ud al-ashda'i kuma isnadin shi tabbatacce ne akwai kuma riwaya daga cikin sunanta abu dawuda har ila yau daga daga ainihin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu malam ya ci gaba da cewa wa minha daga cikin wato fa'idojin wannan kissa akwai faharatun nukama sawa'un kanat min ra'atin aw sadari cewa majina kaki abu ne mai tsarki sawa'un wanda ka kakaro ne daga cikin kanka ko daga cikin kirji majina ke tsawo daga kirji ko daga cikin hancinka in kai kaki ka tofar to abu ne mai tsarki kamar yadda ya tabbata wa minha taharatul ma'il musta'mal da kuma tsarkin ruwa wanda aka yi amfani da shi ragowar ruwa da ke cikin wata buta ko wata ƙwarya ko wani wurin da wani ya yi amfani da shi ya rage shine alma'ul musta'mal ko wani ya amfani da shi sai ya gangara ya taru a wani waje wannan ruwan yana da tsarki yana daga cikin tanatsu'i da zakewa ta da mutane suke cewa ba za su iya amfani da ruwa da wani ya bari a buta ya rage ba suna ganin wai bai da tsarki saboda ya yi amfani da shi ya rage ko a buta ko a gwangwani sai dai su zubar sake taron wani a famfo wannan albazarin shi fata mun gane wannan to akwai wani abu kuma da mutane suke haɗe da yau idan aka je cikin wani bayi aka aje ruwa drone guda don a dinga amfani da shi sai mutane wasu dinga kyamar wannan ruwan wai bayi da tsarki kuma an kace mutune ne rashin tsarkin kawai zaman shi a bayi to ai kai ma ka shiga bayin ka ba ka da tsarki kenan inda haka ne kai ma da ce kai wanka ka fito sannan zaka zama da tsarki wannan ma natsu ne da ma. matukar ba a ga wani abu na najasa a ciki ba sunan shi mai tsarki domin shi asali game da shi ko a ce ai wani ya tsoma buta ba kome ko an tsoma buta sunan shi ruwa har yanzu ina fata mun gane wannan malam yace wa minha ittibabu tafa'uli wa annahu laysa min al-qiyara al-makruha liqawlihi lamma jaa suhailun sahula amrukum yana nuna halaccin attafa'ul arashi wa annahu laysa min at-tiyara al-makruha kuma cewa shi arashi baya cikin canfi wanda aka hana wanda aka kyamata saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yazo annabi yace sahula amrukum al'amarinku ya zo da sauki ma'ana yayi arashi daga sunan arashi shine mutum ya kalli wani abu na lafazi na sunan mutum ko gari sai ya rakkaba zance da wani fatan alheri a cikin zancen larabawa suna yin wannan hausawa na yi yarbawa na yi nufawa na yi kowa yana yi a cikin yaransa to shi ne ake ce ma arashi shi kuma canfi kamar da aka sani shi ne mummunan fata ta hanyar sunan wani abu ko sunan wani gari ko wata halitta mutum ya fito da safe in ya ga kuturu ya ce yau ba sa in ya je buɗe shagon shi aka fara zuwa da neman bashi ko ta yi ya ce yau ba sa in ya fara abin nan kasuwancin shi da masu neman ragi ya ce ba sa'a to wannan shi ne canfi ko a canfa mace iri kaza a ce tana da farar kafa ko mutanen gari kaza ko mai kama iri kaza mai ido daya ko mai cindo ko mai in'ina da ana canfa su to wannan duka canfi ne babu kyau a tsiratu shirkun kamar da ke cikin hadisi wannan maguzanci ne amma shi alfa'alu arashi wanda ba shi ke ce ma arashi na rariya mai kashe auren wawa wai wawa ya yi fada da matarsa yana ta jin wai ne ya kamata ya yi ne ya fito kawai yana tafiya sai kuma wani yaro ya rike akuya yana zalinta ta sai wani ya ce masu kai takarta sai wawa ya kito kaji amsa magana sai kuma gida ya saki matar shi <laughs> to shi ne wajen suke cewa arashi na rariya mai kashe auren wawa ma'ana shi arashi wani abu ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shi yana son shi Eh, ibn qayyim ya tattauna wannan magana a wurare daban-daban alkaban shi a cikin at-turuqul hukmiyya ya tattauna game da shi da kuma cikin mai kawo darus sa'ada ina fata mun gane wannan to da annabi ya ga an kawo wani mutum mai suna suhail dan am suhail wato mai saukin al'amari sai ya ce sahula amrukum al'amarin ya zo da sauki tunda ma sunan mutumin mai sauki ne ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه agna zalika an zikirin dambi to ga wata matsala ita ma mai ban sha'awa ina hukuncin sunan mutum ya zama guda biyu sunan ka kawai guda biyu wani dan wani ko dole sai an sa da sunan kakanka ya halasta sunan ka ya zama guda biyu ya halasta kuma ka kara na uku ko mun gani ita sunan ka Muhammad ibn Ahmad ko Muhammad ibn Ahmad ibn Musa amma dai biyun nan in dai za a gane ka da shi to ya halasta in dai har za a gane ka da shi ya halasta yace wa annal mashhuda alaihi wanda za a yi shaida a kansa idza urifa bismihi wasu wasmi abihi in aka gane shi da sunansa da sunan babansa agna zalika an an zikirin dadi ba sai an batu sunan kakan shi ba in za dora maka za dora maka aure an aka bata sunanka da sunan babanka ya yi, ka wani ya ce a to ai akwai wani mai irin sunan a wajen ka a je a ɗaura da ramfasi inda an san wanda yake riga an san wanda aka fada rawa da shi ko li'anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lam yazid ala muhammad ibn abdullah domin da annabi da sunan shi a wajen kawai cewa ya sunana muhammadu dan abdullah bai ce dan abdullahi dan abdul ba to tsayawa da ya akan wannan sunan guda biyu ka da malamai suke lokara karatu malam wanda baka taba mafarkin shi ba kuma gashi kana kallon shi yana kallon ka karatu yace saboda annabi ya tsaya kan sunan shi yace haza ma salaha muhammad ibn abdullah kuma sun san shi sun san dan waye jikan waye ba su ce a'a dole ka rubuta mana hasunan kakanninka ba shi ma bai ce dole sai ya rubuta sunayen ba wa qani'a min suhailin bi dhikri ismihi wa ismi abihi khassa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamsu da cewa suhailu ya faɗi sunan shi shi ma ya faɗa yace ma salaha muhammad ibn abdullah suhail ibn amr annabi ya tsaya iyana to da haka babu laifi a makaranta a sa ma yaron suna biyu kar ka kama makaranta ka sa mutane ka'ida ka ce dole kowa sai suna uku a ina ka samu wannan ba dole ba idan sunan yaron wani biyu ne a bashi biyun yayi yayi babu komai a kai, ya halatta shiratu zikir jaddi la asla lahu sharɗanta cewa sai an faɗi sunan kaka da wasu malamai suka yi a wasu wurare yace ce bayi da asali walan shiran adda ibnu khalid minhu sallallahu alaihi wasallam al-gulama fa kataba lahu akwai mutum mai suna al-abda ibn khalid hadisin shi na cikin sunan tirmidhi zamu zo mu zamu karanta hadisin insha Allah ya taba siyan wani bawa ko baiwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka rubuta receipt ko kace aka rubuta invoice ko agreement ko me yake ce mishi da ake rubuta idan an sai gida din nan eh, deed of assignment ko irin dai wannan takardun da ake rubuta lauyoyi suka san sunayen su kaga su ma suna da asali babu laifi dan an rubuta sai ce haza mashtaral adda ibn khalid ibn Hauza. wannan shine abinda adda'u dan khalid dan Hauza ya siya a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara jaddahu shi anan ya ambaci kakansa ga asalin hadisin yana cikin tirmidhi a cikin albiyo babu ma jaa fi kitabati shurut tirmidhi ya fitar da shi da ibnu majah a cikin al-tijarat babu shira'il aqiqi an abdul majid ibn wahab qala qala bin khalid ibn hawla yace abda'u yace da ni ala uqri'uka kitaban katabahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah sahabi ne da shi da baban shi da yan uwan sun musulunta gaba ɗaya, suna cikin mu'allafatu qulubuhum da annabi ya wuta mishi wannan rasidin ya je aje shi ya zama wani kayan tarihi na musamman sai ya ga ka zama mutum ma mai daraja a gunshi na zai zuna maka yace zo ka gara fitin da manzon Allah ya bani sallallahu alaihi wasallam wannan kaya ne mai daraja sosai ko qultu bala nace aikuwa na ina so in gani inji Abdul Majid ibn Wahab fa akhraja li kitaban sai ya min da takarda a cikin ta hadha mashtara al-ada'u ibn Khalid ibn Hawza min muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi ishtara minhu abdan aw amatan aw da'an la da'an wala za'ila wala khib wala khibsa bai al-muslimi lil muslimi wasanaduhu aka rubuta a cikin takardar cewa wannan shine abinda al-adda dan Khalid dan Hauza ya siya agun gun Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siya bawa ne ko baiwa ne riwaya ya manta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la da'a ba wannan lafiyar shilau wala ga'ila bawan nan ba na sata ba ne, mallakar manzan Allah sallallahu wala khibsa babu wani munafunci a cikin cinikin an bayyana mashi duka sifofin bawa bai al muslimi lil muslimi irin cinikin da ya kamata musulmi ya dan uwan shi babu cuta babu cutarwa ya bayyana masa komai hadisin ya zo da isnadi tabbatacce ga yanan yace al ghaila wato masruqan wa arada bil al haram ciniki na na zalunci ko na haramci to yanzu wannan kaga shi ya ambaci sunansa da na babansa da na kakansa fa huwa ziyaratu bayani fadin sunan kaka ƙarin bayani ne dullu ala annahu ja'izun la ba'sa bi ya nuna cewa hakan ya halatta babu laifi wala dullu ala ishtirati amma ba sharadi bane walamma lam yakun fil shuhrati bihaythu yuktafa bismihi wa ismi abihi dhikra jaddu ko kuma a ce saboda shi al'adda ba shahararren mutum ba ne shaharar da za a iya tsayawa a kan sunansa da sunan babansa babu laifi sai a ambaci kakan idan mutum ya shahara shahara ta kai shahara sunan shi kaɗai mana iya wadatarwa kamar yadda gabe shi anan sai ya ce Muhammadu rasulullah bai ce muhammadu bin abdullahi din ba ana yi ambatan sunan mutum kaɗai a tsaya nan idan shahara ba ta kai nan ba sai a ambaci sunan babansa kamar yadda ga haka malaman hadisi suke sai ka ji bukari kawai ya ce عن مالك قال حدثني أبو اليماني قال أخبرني شعيب شعيب عن الظهري قال ينزل الدول أن يا هيك يا سبا أبو اليمان شعيب عن الظهري saboda a wurinsa da shi da ƙere-ƙeren al'ummar hadisi al'ummar gidan hadisi sun san suwaye waɗannan mutane duk wanda ya kamata ya karanta hadisin to ya kamata in ya karanta ya san suwaye su ba haka bane kamar yanzu munan da mu ce malam shi a cikin darar hadisi malam dauda da mun ce professor abdurrafiu malam shu'aibu ba da masu misali da ire-irensu kowa ya san su ko a cikin al'ummarmu kowa ya san su da ka ba ka buƙatar sai ka ta faɗa ka ce abu uwaisa shu'aibu ɗan muhammadu ɗan wane dan wane mutumin gari kaza wanda aka haifa a wuri kaza ba za ka mishi wannan dogon tarihin ba kamar kana tarjama sunan kawai ya wadatar da an faɗa an san shi to wanda ba a sani ba sai ka faɗi sunansa da sunan babansa da sunan kakansa wataƙila ma da baban kakan shi ko kakan baban shi da irin kala fata jikin shi da alkunyarsa da tsawon shi da komai kana iya faɗi don a gane shi ya ce a yi shitaratu zikin zafi inda shiraki fismin abi filismi wasmin abi ya ce to kuma ana sharɗanta cewa a ambaci sunan kaka inda sunayen suka iri ɗaya sunan wane da wane iri ɗaya suna rabuwa a sunan kaka kowa sunan shi Muhammad ibn Ahmad amma wannan Muhammad ibn Ahmad Ibrahim wannan Muhammad ibn Ahmad ibn Musa to sai a bace sunan kakan dan bambancewa wa inda adam al-ishtiraki uktufiya bi dhikr al-ismi wa al-abi wallahu a'lam amma inda basu hadu ba babu musharaka sai a wadata da sunan mutum da sunan babansa wa minha anna musalahatul mushrikina bi ba'd ma fihi baymun 'ala al-muslimina za'izatun maslahatir rajiha hakanan daga cikin fa'idojin ayi sulhu da kafirai akan abinda a zahiri akwai wani zalunci shine baymun akwai wani zalunci ga musulmai to ya halatta idan akwai wata maslaha da tafi wannan wa daf'u ma huwa sharrun minhu dan kuma a tunkuda abinda yafi wannan zaluncin sharri ففيه ففيه الدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما to a ciki akwai wato tunkuɗe sharri mafi girma ta hanyar ɗauke mafi ƙaranci kamar yadda yake a ƙa'ida ta usuli wa min anna man halafa ala shay'in ala shay'in ala fi'il shay'in aw nazarahu aw bihi wa lam yu'ayyin waqtan la bi lafzihi wa la bi niyyatihi lam yakun alal fauri bal alal tarafi da gaske akwai cewa man halafa ala fi'il shay'in wanda ya rantsa cewa wallahi zan yi kaza aw nazara ko yayi bakance aw wa'ada ghayra kubi ko wani alƙawarin zai mishi wani abu walam yu'ayyin waqtan bai faɗi lokaci ba la bi lafzihi a cikin lafazin da yace lokaci kaza zan yi kaza ba wala bi niyyatihi kuma aniyarsa ba a fahimci gasan da yake son yin abun ba lan yakun alal fawd to wannan alƙawarin da wannan rantsuwar ba dole ya biya ta yanzu yanzu ba bal ala tarafi sai dan da ya samu hali da annabi ce na rantsa da Allah in sai kawo min duk wani sulhu zan karba ba yana faɗan ya ci gaba da aiwatar da ba sai lokacin da ya dace zaka in kai alƙawarin zaka yi wani abu to sai lokacin da ka samu hali in a cikin alƙawarin baka ce lokaci kaza ba wallahi zan biya ka bashin nan to ko ba karka to biyaniyar na ce yanzu yara ne suke da irin wannan kace yaro zaka ci mishi abu kaza gari na waya sai ce baba ina kaza sai ka ce mishi ai ban ce yau ko ko na ce yau sai ka fahimtar da shi irin wannan ina fata mun gane wa minha mala yace daga ciki annal halla annal hilaqa nusukun ake gashi da ake aikin haji ko umara yana daga cikin ibada wa annahu afdalu min at-taqsir kuma aske gashin gabaki daya ya fi saisayi wa annahu nusukun fil umra kuma ibada ce ta umara kama huwa nusukun fil hajji kamar yadda yake cikin ibada aikin hajji wa annahu nusukun fi umratil mahsul kuma ibada ce ga umrar wanda aka tsare shi aka hana shi isa ka'aba kama huwa fi nusuki fi kama huwa nusukun fi umrati ghairi kamar yadda yake kuma ibada ce ga wanda ba a tsare shi ba wanda ya samu ya cika umarar shi wa minha annal muhtara yanharu hadiyahu haythu ukhsira min al-hill aw al-harami kuma wanda aka tsare shi ba a bar shi ya isa ka'aba ba zai yanka hadayarsa a inda aka tsare shi sawa'un yana cikin harami ko yana cikin hilli wa annahu la yajibu alayhi an yuwa'ida man yanharuhu fil harami idza lam kuma ba daidai ba ne ya hada alƙawari da wani cewa ka isa min da dabba ta ko ka sai min dabba a cikin harami ka yanka min ita ni ina nan hatsari ne wa annahu la yatahallalu hatta yusila ila mahalli kuma yace ba zai ainihin warware haramarsa ba har sai hadayar ta kai ma'ana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya suke to bari su samu wasu amintattu su kora musu dabbobin nan zuwa cikin maka su yanka musu ko a siya musu dabbobi a maka a yanka musu amma sai ba su haka ba suka yanka a nan inda suke والهدي معكوفا أن يبلغ محلا بدليل قوله تعالى saboda faɗan Allah da yake wal hadiya ma'kufan da hadaya wadda take an ainihin wato daure ta an yabluga mahilla an tsare ta har zuwa ta isa wurin da za a yanka ta da lokaci wa minha daga ciki kuma annal mawadi'a annal mawdi'a alladhina harafihi hadiya wannan wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam yanka hadayarsa kana min al-hilli la min al-harami ya yanka ne a cikin alhil ba a harami ba li anna alharama kullahu mahallul hadi saboda dukkanin harami gaba ɗayansa to wurin yanka hadaya ne wa minha anna almuhtara la yajibu alaihi alqaba kuma wanda aka tsare ba wajibi ne akan shi sai ya rama wannan umra ba لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق بالحلق بالحلق, بالحلق والنهر سواء su aske gashin kansu kuma su soke dabbobinsu walam ya amur ahadan minhum bil qada bai umarci kowa ya rama umaran nan ba wal umratu min al amin qabil lam takun wajiba umarar da suka yi a shekarar da ta biyo baya ba ta wajibci bace ba ta wajibci bace wala qada'an an umrati al ihsab ba kuma ramuwa ce ta wannan umara da aka tare su ba fa innahum kanu fi ummatil ihsani alfan wa arba'a'a domin su hudu ne a wannan umara wa kanu fi ummatil qadiyya duna zalik a umra ta qadiyya kuma ba ba su kai yawan haka ba kenan kaga inda wajibi ne duk wanda ya zo waccan sai ya zo ya rama wa inna ma sumiyat umratul qadiyya wal qada li annaha al umratu allati qabahum alaiha ana kiranta umratul qadiyya ce saboda ita ce umarar da aka yi yarjejeniya da su akan cewa sai dai kaza ka dawo baɗi kai fa udifatul umra ila masdar fi'li sai aka danganta wannan umara zuwa ga masdarin aikin shi na muqaba na alƙawarin da aka yi ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر ga wata ka'ida kuma da saba wa ka'idar usul sananniya shine malaman usul fiqi na cewa al'amru in an yi umarni laita alal qawli babu gaggawa a cikin sai an samu hali wannan ka'idar ba shi take aiki ba anan annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ku je ku yanka dabbobin ku je ku soke raƙuman ku sai ba su je sun yi nan take ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fushi da su ya wannan cewa ashe yana buƙatar zuwa ga aiwatar da umarni da zarar an yi maka shine ce annal amral mutlaqa alal fawri umarni da yake sakakke ana gabatar da shi ne cikin gaggawa wa illa in ba haka ba lam yaghdab to da ba zai yi fushi ba lita ta'khirihim al-imtisal an waqtil amri saboda sun kisa aikata umarninsa a sa'ad da ya umarce su da lidhalika suna masu ta'awili a wa hadha al-iktizaru aula an yi utazara an wannan uzirin shi yafi dacewa da a yi masa uzuri da shi wa huwa batil wannan wannan hadha al-iktizaru aula an yi utazara an wannan uzirin shi yafi dacewa fiye da a ce shi annabi bar ayyama mashi uzirin da yasa ya fushi wa huwa tsiri. Na. Ok. وقد اعتذر عن تأخيرهم بالامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ وقد اعتذر عن تأخير الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ uzurin da aka ba su sahabbai a wajen shine suna sun yin wannan umarnin ne da tunanin hala za a soke hukuncin Allah zai ce zai saukar da wahayi cewa ba abin da ya kamata su yi kenan fa akharu muta'awwilina lidhalika sai suka jinkirta da wannan wahala na hadha li'tizaru aula an yu'tazara an wannan uzurin shi yafi dacewa da ai uzuri da shi wa huwa batilun shi wannan ɗin na barna ne wato a ce a annabi sallallahu umarnin da ya ba su yana so ne su aiwatar nan take shi sa ya fushi da su shine uzuri mafi kyau duk da yake wasu sun kawo uzurin cewa abinda ya hana su su yi abinda aka ce su yi nan take tunanin hala a soke wannan hukuncin fa innahu sallallahu alaihi wasallam law fahima minhum zalika domin da annabi ya fahimci tana sa ran a soke hukuncin ne lam yashtadda ghadabuhu li ta'khir amri da ba zai yi tsananin fushi ba saboda sun abin da yake wa yaqulu da bai ce mali la aghdabu wa ana amuru bil amri fala uttaba'u yau me zai hana mai fushi bayan ina yin umarni ba a biya to nan akwai wani kuskure da ya faru da wannan malami Allah ya gafarta mushi wannan magana ba ta cikin wani lafazi daga cikin lafazin kisa hudaybiya tana cikin wani hadisi ne ke cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin a sunan kubra ta al-Imam da kuma Ibn Maja. a tarihin aikin hajjin bankwana sannan kuma isnadinta na da rauni na fata mun gane amma magana ta yi kama da abin da ake yi a nan shi ta sai ya ainihin kawo ta a can magana ne a kan sanda na ya ce a yi kwambatin aikin hajji zuwa matuki, wasu suna ta ganin anya ayi haka kuwa ayi haka kuwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce yi wannan magana kuma isnadin ta bai tabbata ba wa inna ma kana akhiruhum min as-sa'i al-maghfuri lal mashkur jinkirtawa da suka yi aiki ne wanda yake na kuskure abin gafartawa amma ba abin yabo bane wa qad radiyallahu anhu dama kuma Allah ya yarda da su wa ghafara lahum Allah ya gafarta musu wa aujaba lahumul janna Allah ya tabbatar musu da aljanna to kaga wannan shine manhaji na ahlus sunna wal jamaa baka bibiyan wani kuskure ko wani rashin fahimta ko wani abin da yake khilaful aula da sahabbai suke ka tsananta musu ka shanna'a musu gaba in kai haka alama kai mutum ne mai son zuciya mai neman abin da za ka soki mutuncinsu amma sai ka nema musu mafita sannan kuma a tabbatar da cewa ba daidai ba ne kamar yadda faru a nan allah ya gafarta musu allah ya kara musu yadda wa minha annal asla musharakatu ummatihi hila fil ahkam wannan yana nuni zuwa ga asalin hukunce hukunce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tarayya da sauran al'umma shi a ciki ba za a ce abu kaza kususiya bane ta inda dalili illa ma khassahu dalil sai abin da dalili ya kebanci walidhalika qalat ummu salama shi yasa ummu salama ta ce mishi ukhruj wala tukallim ahada ka fita karka ce wa kowa uffan hatta ta halika ra'asaka sai ka aske kanka wa tanhara hadiyaka sai ka soke dabbaka wa alimat annan nasa sayutabi'una kuma ta san cewa in yi haka to za su bi shi akan haka Fa'in ƙila, idan wani ya ce fa kaifa fa'alu dalika tida'an li fi'li to ya yi sahabbai suka aikata wannan aiki suna masu kwaikwayon aikin sa walam yamtasiluhu hina mara hundi, amma da ya faɗa da baki sai basu aikata ba Ƙila, sai a bashi amsa a ce hadha huwa sababu alladhi ajlihi zanna man zanna annahum akharu limtithala tama'an fil nasr bisa wannan dalilin ne waɗanda suka ce suna ganin abin da ya sa sahabbai suka jinkirta tunanin za a soke hukuncin ne abin da ya sa suka faɗa ka gina. falan ma fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam da na ya aikata alimu hina idan annahu hukmun mustaqirrun ghairu mansukh suka tabbatar da cewa hukuncin nan ya tabbata babu sokewa amma da ya faɗi da baki suka ga bai aikata ba sai suka yi tsammanin to ta yi wannan hukuncin a samu canji amma tunda suka ya aikata to sun san babu magana canji wannan kuma na nuni zuwa ga tasirin kwaikwayo da aiki fiye da kwaikwayo da magana wakar ta kaddama fasadu hazan zan yake ko da yake an gabatar da cewa wannan zakan akwai fasadi a cikin sa ba tabbas bane walakin lamma ta taghayyara alaihi amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi da su wa kharaja wa lam yukallimu ya fita bai magana da su ba Wa'arahun annahu badara ila limtithali ma umira ya nuna musu to shi zai fara aikata abinda aka umurce shi ko ma amara bi abinda ya umurce su da shi wa annahu lam yu'akhir ka kuma shi ba zai jinkiri irin nasu ba wa anna wa anna tiba'ahum wa ta'atuhum tujibu al kuma cewa ɗa'ad da suke masa tana wajabta musu su bi shi ne ba da ruhina idin ila liqtida'i bihi wani imtithali amri da ka nan da nan suka ɗauki matakin su irin aikin ne wa ha daga ciki kuma akwai jawabu sulhil kufari ala raddi man ja'a minhum ila almuslimin halattun ay sulhu da kafirai a sa sharadin cewa duk wanda ya musulunta ya zo daga cikinsu, za a mai shi wa Allah yuradda man zahaba min na ilayhi a yadda da cewa kuma duk musulmin da ya koma cikin su ba ya sun dawo da shi ba hadha fi ghairin nisa'i amma banda mata wa amma nisa'u fala yajuzu ishtiratu raddihinna ila al-kuffari su mata bai halatta a sanya wannan sharadin game da su wa hadha mawdi'un naskhi khassa fi hadha al-aqd bi nass al-qur'an wannan shine wurin da muka ji a baya cewa hadisi ya rage fadin nassin alqur'anin nan wala sabila ila da'awan nassi fi ghairihi bi ghairi mujib kuma babu yadda za a yi kai da'awar an soke wani abu daban wanda ba wannan ba sai in kana da hujja hadisi yayi nassin alqur'ani hadisi ya rage fadin alqur'ani jazakallahu khairan wa minha anna khurujal eh qur'ani ya rage hadisi ko na'am qur'ani ya rage hadisi kamar yayi kenan ai annabi sallallahu alaihi Salama ya ba su sharɗi ne da hadisi ko sai kuma ya yazo ke cewa su mata kar a mai da su eh, eh fala tarjuhunna ila al-kuffari la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun na'am da ka qur'ani ne rage fadan hadisi jazakallahu khairan wa minha anna khuruj al-bud'i ah, min mulki az-zawji mutaqawwamun ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته sannan kuma wannan kissa tana nuni zuwa ga cewa fitar mace daga mulkin wani namiji to abu ne da za a yi makiman nawa za a biya shi ta hanyar hul'i ko irin wannan matan musulmi ta kuma gun kafirai kuma ta kafirai ta dawo gun musulmai to za a yi kimar abin yana da kima ba za a mushi flat rate ba muqawwamun walidhalika awjaba Allah subhanahu raddal mahari alaman man timur'atu timra'atu da haka ne Allah ya wajabta cewa wanda matar shi ta koma gurin kafirai to a mayan mushi da sadakin shi wahila bainahu wa bainaha aka shiga tsakanin shi da tsakaninta wa alama nirtadda timra'atu minal Haka nan, wato idan wata mata musulma ta yi ridda Allah ya tsare mu idan su haƙƙal kuffaru alaihim raddu muhuri man hadara ilaihim min azwaji kamar yadda ya wato kafirai suka cancanci amma mayan musu da sadakin matansu da suka yi hijira suka dawo gun musulmai haka in aka samu wata ta lalace ta kuma gun kafirai to su ma za su biya wannan sadaki wa akhbara anna zalika hukmuhu allazi hakama bihi bainahum Allah kuma ya bayyana cewa zalika hukmullahi ya hukuma bayyana wannan hukuncin Allah ne tsakankanin ku thumma lam yansakhu shay'un sannan kuma babu abin da ya share wannan hukuncin wa fi ijabihi radda ma a aqal azwaju min zalika dalilun ala taqawwumihi bil musamma la bi maharil mithl sannan kuma a wajen wajabta mai da abinda aka baiwa matayen dalili akan cewa sai an yi kima ba wai sadaqul misli za a bayar ba ma'ana idan mace take zama da mijinta to idan aka zo ba za a ce ne kawai a bashi irin sadakin irin ta ba a'a za ta maimaita duk abin da ya bata tunda ita ce ba ta san shi to haka wannan shine da aka wajabta cewa a su bada abin da suka ansa yana nuni zuwa ga ba sadakin kaɗai ba da dukkanin kuɗaɗe ko kyaututtuka za ta dawo da su wa minha anna radda man ja'a min al-kuffari ila al-imani la yatanawalu man kharaja minhum musliman ila ghairi balad imani sannan kuma batun dawo da wanda suka musulunta zuwa ga kafirai da aka ce da limamin musulmai zai yi to daga cikin wanda zai dawo da su banda musulmin da ya fita daga garin kafirai sannan kuma bai iso cikin hurumin mulkin wannan shugaba ba ya fita amma bai zo ba to wannan babu roli Limamin da shi wa annahu idza jaa ila al imami sannan kuma in yazo garin da limamin yake la yajibu alaihi radduhu bidun talab ba zai mai da shi ba sai in sun nema sai in sun ce a dawo mana da shi fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallama lam yarudda aba basirin hina ja'a kaga abu basirin din can annabi bai mai da shi kai tsaye ba wala akrahu ala ruju'i bai tirtata mashi komawa ba walakin lamma ja'u fi talabi sai da aka biyo sawu makkanahum min akhadhi sai ba su dama suka dauke shi walam yukrihu ala ruju'i bai tirtata mishi ba da aka ba da zaran ya zo ne za a ce koma ba a'a sai in sun biyo sawu ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منه فقتل أحد منهم faƙutila ahada faƙatala ahadan minhum man lam yadmanuhu bidiyatin wala qawadin wa lam yadmanuhu al-imamu bal bal yakunu hukmuhu fi dhalika hukma qatlihi lahum fi diyarihi haythu la hukma lil-imami alayhi anna al-mu'ahidina su kafirai da aka yi alƙawari da su idza tasallamu idan saka karbi mutumin da ya taho din wata makkanu suka zama sun fi ƙarfin shi faƙatal ahadan minhu amma sai ya iya kashe wani cikin su lam yadmanhu bi diyatin wala qawli ba za a zo a ce a biya diya ko kuma a biya abin nan kisasi wa lam yadmanhu al-imam imami ba zai biya ba ya kashe banza a cikin sunna bal yakunu hukmu bidalika hukmu qatlihi lahum fi diyarihim haythu la hukma lil-imami alayhi wannan kisan kamar ta faru a can garin su ne na arna inda shugaban musulmi ba ya cewa kai. fa inna ba basirin qatal ahadar rajulaini al muahidaini bi zulhulayfa kaga ya kashe ɗayan a zulhulayfa wa hiya fi hukumil madina zulhulayfa da madina ɗaya ne walakin kana qatta sallamu amma an riga an miƙa musu shi wa fusila an yadli imami hukumi ya fita daga hannun limamin musulmai ya fita daga hukuncin imamu musulmai da ka da abin da ya faru can ta matse musu wa minha annal mu'ahadina idza ahadu imama har ila yau idan aka yi alƙawari da su mu'ahidai din mu'ahadai fa kharajat minhum ta'ifa fa harabat sai wasu daga cikin suka fita daga cikin suka yaƙe su wa ganimat amwalahum suka dinga ganimar dukiyarsu walam yatahayyazu ila al ba su dawo gurin shugaban musulmai ba lam ji alal imami daf'uhum an ba aikin shugaban musulmai ne ya hana waɗancan su yaƙi kafarin na ƴan uwansu na da ba wa man'uhum anhu minhu ko ya hana su ba Wasu sawa'un dakhalu fi aqdi al-imami wa ahdihi wa dini daidai wa daida shin sun musulunta sun shiga cikin alƙawarin musulmai kamar da su abu basirin suka yi aulam ya kulu ko ba su shiga ba wal azu allazi kana bayna an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa bayna al-mushrikina lam yakun ahadan bayna abi wa domin alƙawarin da annabi sallallahu alaihi yi da mutanen makka ba shi ne alƙawarin da ke tsakanin annabi da shi da su abu basirin ba وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم أهل karkashin haka inda za a ce ga wasu tashin musulmai da wasu tashin kafirai ahlul zimma suka yi wani alkawari tsakaninsu jaza li malikin akhara min mulukil muslimina an yaghzuwa ya halatta ga wani sarki can daban na musulmai ya yaki waɗannan kafiran kafirai suna da alkawari da wasu musulmai amma ya halatta wani sarki daban na musulmai ya kai musu farmaki in yana so ya farmake su wa yaglama amwalihim ya ganimaci dukiyarsu idan lam yakun bainahu wa bainahum ahad idan bai da alkawari tsakanin shi da su kama afta bihi shaykhul islami fi nasara malakiya wa sabihim mustadillan bi qissati abi basir ma al mushrikin kamar da ibn taymiya Allah ya kara mashi rahama ya bada fatawa game da wasu kafirai kiristoci mutanen garin malakiya waɗanda ya bada halaccin a yaƙe su a kama bayi a cikin matansu da 'ya'yansu ya kafa hujja da wannan ka'idar abin da ya faru shine malakiya gari ne na kiristoci tsohon gari ne yanzu yana ƙasar turkiya yana jihar antolia a ƙasar turkiya wannan magana ta na a littafin ibn taymiya al-ikhtiyaratul fiqhiyya ya ambace ta to waɗannan kiristoci sai suka yi mu'ahada da da tatar tatar kuma lokacin sun riga sun musulunta da aka suma gwamnatin musulunci amma kuma kiristocin nan bayan sun yi alkawarin zaman lafiya da tatar sai kuma suna zuwa gefen ƙasar sham suna farmakan wasu musulmai can daban da aka sai sarakunan musulmai na ƙasar sham mamalik kenan sai suka nemi fatawa a gun malamai shin za mu iya kai farmaki ga waɗannan kafirai duba zuwa ga cewa suna da wani alkawari tsakaninsu da wasu musulmai yan uwanmu sai mun tumiya ya ce i za a iya su. tunda ai su ma ba su iltizami da wannan alkawarin ga dukkan musulmai ba sun yi zami da shi ne kawai da waɗancan musulma da aka yi ba da fatawa kuma aka kai musu farmaki aka yaƙe su aka ‘yantar da musulman da suka ainihin wato kama aka kuma kama bayi a cikinsu wannan shi ne abinda mala yake ishara a nan kamar yadda yake a cikin alexia rasul fikiyya na ibn kimiyya da kuma cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladinta na biyar kamar da muka ambata garin yanzu yana kasar turkiya ne malatiya sunan shi kenan za mu saurara a wannan mahalli insha Allah saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh